يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikon sayo muna ranar shida ga watan takwas shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar huɗu ga watan shida shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ji kansa da rahama muna nan a cikin babu tauba babi na biyu a jerin babukan wannan littafi sannan kuma karatun muna nan a ƙarƙashin hadisin abdullahi bin ka'ab bin malik hadisi na 21 yau za mu tashi a daidai gabar da wannan sahabi ka'ab bin malik yake ci gaba da bayani game da abin da ya faru da shi ya ce fa baina ana amshi fi suƙil madina a halin kasancewa ta ina tsaka da tafiya a kasuwar madina Iza نبطي إذا نبطي من نبطي أهل الشام سيغا ونمنومي daga cikin manoman garin sham mimman kadima bi ta'am daga cikin ire-iren waɗanda suka gabato suka iso garin madina da abinci na sayarwa yabi'uhu bil madina ya zo domin ya sayar da shi a madina ko yabi'uhu bil madina ina sai da abincin a garin madina ya ƙulu man ya dullo ala ka'ab ibn malik yana cewa waye zai mun nuni zuwa ga ka'ab dan malik ina cigiya ina tambayar ya zai ga ka'ab dan malik فطفق الناس na lahu ilayya sai wato mutane suka kama nuno masani hatta ja'ani har ya zo zuwa gare ni fadafa ilayya kitaban min maliki gassan sai ya miƙa min wata wasiƙa da yake tafa da ita daga sarkin gasar. wa kuntu katiban kuma dama ni na kasance marubuci ne faƙara'atuhu sai na karanta wasiƙar fa'iza fihi sai ga saƙon da take ɗauke da shi na cewa amma ba'du bayan haka fa'innahu qad gana. haƙiƙa labari ya isar mana An anna sahibaka qad jafaka cewar haƙiƙa abokin hulɗarka annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam ya yi watsi da kai walam ya ja'alka Allahu bidari hawan gashi ku Allah bai sanya ka a wato ainihin garin ƙasƙanci ko wannan gida na duniya na ƙasƙanci ba inda kake ba gurin da za ka ƙasƙanta ba wala madiya'a ko bai sa ka a inda haƙƙinka zai salwanta ba falhaq bina nuwasir ko nuwasika ka daske mu ka zo gare mu ka haɗu da mu za mu tarayya da kai a abin da muke da shi kayanmu ya zama naka kamar yadda naka yake naka faƙultu hina ƙara'atuha sai ku ce bayan na gama karanta wannan wasiƙa wa hadhihi aidan min albala wannan wasiƙar ma tana daga cikin jarraba fatayammamtu biha biha sai na nufi tanderin yin gurasa da wannan wasiƙa fasajartuha na ƙone ta a ciki kajin da aka samo su jari ake cewa su gari binda ake kona da wuta ake sa wuta hatta idza madat arba'una min al har aka kai ga shudewar kwana arba'in daga cikin kwana hamsin ɗin da muka yi a tsaka mai wuya wastal bathal wahayu wahayi kuma ya jinkirin sauka ba wata amsa ko bayani game da mu idza rasulu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kwatsam sai ga dan aiken manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya tini ya zo gare ni faqala sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya'muruka an ta'tazila imra'atak haƙiƙa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi na umartarka da ka ƙaurace wa matarka faƙultu ha amma za fa’al sai na ce in sake ta kenan ko ko me zan yi falala sai ɗan aiken ya ce min a'a ba sakinta za ka yi ba ta zilha fala ta ha. a'a kai naisace ta kada ka kusance ta da nufin saduwa ba kai ba biyan buƙatar sha'awa da ita wa arsala ila sahibayya mithla zalik kuma manzo ya aika da irin saƙon da ya aiko min zuwa ga abokan matsalata su ma aka ce kada wanda ya kusanci matarsa qultu limra'ati sai nace da matata ilhaƙi bi ahliki ma kama hanya ki tafi gidanku fakuni indahum ki zauna can gurinsu ki kasance tare da su hatta ya Allahu fi haɗa al'am har Allah izartar da hukuncinsa akan wannan al'amari فجاءت امرأة هلال بن أمية sai ita kuma matar hilal ɗan umayya ɗaya daga cikin abokan matsalar ta zo ga rasulun eh, eh, eh, faja'at imra'atu hilal ibn umayyata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai matar hilal ɗan umayya ta zo gurin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faƙalat la sai ta ce da shi ya rasulallah ya manzan Allah inna hilal ibn umayya shaykhun ba'e haƙiƙa hilal ɗan umayya tsoho ne mai shekaru tsufa ya cin masa ya riga ya yi rauni laisa lahu gashi kuma ba shi da mai masa ɗawainiya ba shi da mai masa hidima ba shi da hadimi fahal takrahu an akhduma kana kyamar in masa ɗawainiya ma'ana an haramta min yi masa ɗawainiya da aka ce ya ƙaurace min ƙalala sai annabi ya ce a ba a haramta ki masa ɗawainiya ba walakin la ya naki sai dai kada ya kusance ki da nufin biyan buƙatar sha'awa ba shi ba saduwa da ki faƙalat innahu wallahi ma bihi min harakatin ila shai ta ce yadda abin yake na rantse maka da Allah ya manzan Allah ai bai da wani katabus zuwa ga kowane abu da ka sani yanzu ba biyan bukatar shi ba komai da ike yanzu bai iya yanzu wa wallahi ta sake cewa na kuma rantse maka da Allah ya manzan Allah ma zala ya biki mundu kana min amrihi ma kan bai gushe ba kullun cikin kuka yake tunda wannan al'amari ya faru da shi ila yaumihi hadha har zuwa yau dinnan da muke ciki kuka yake kukan kwana arba'in kenan a lokacin bayan haka ta faru faƙala li ba'du ahli in ji ka dan malik yace sai wasu daga cikin iyalaina suka ce da ni tun daga dama ta samu ga abokin rigima eh, matsalarka matarsa ta je ta roƙo a ba ta damar ta shiga masa hidima to kai ka ji ga abin da ya faru ga abokin matsalarka ce sai wasu daga cikin iyalina suka zo gare ni lawista adanta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama cika. muna ga kai ma da ka je ka nemi izini na matarka ta zauna tare da kai ta ci gaba da yi maka ɗawainiya ka nemi izini gurin manzo sallallahu alaihi wasallam faqad adina limra'ati hilali ibn umayya an takhdumahu manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi izini ga matar hilal dan umayya da ta je ta ci gaba da yi wa mijinta ɗawainiya saduwa kawai ya hana su فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم Ka'ab ya ce, Ni kan ba zan je in nemi izinin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi game da matata ba. Wa ma ni na sani, Maza ya ƙulu Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama idan sta'azantuhu fiha na san mai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi zai gaya mun in na je na nemi izinin ya bar matata ta ci gaba da min hidima wa ana rajulun shabuk gani mutum ne wanda yake maji karfi saurayi falabistu bi zalika ashara layali na ci gaba da zama ni kadai daga ni sai ni tsawon wato dare goma fa kamula lana khamsuna lailatan muka samu cikar wato kwana hamsin ko kace dare hamsin min hina ko min hini nuhiya an kalamina daga sanda aka hana a sake mana magana to iya wannan gabar zamu wara mu yi bayani akai To, farkon gabar karatunmu yau, Ka'ab bin Malik Allah yarda da shi, yake cewa fa baina ana amshi fi suqil madina idza nabatiyyu min nabati ahli sham mimman qadima bi ta'ami yabi'uhu bil madinati yaqulu man yadullu ala ka'ab bin malik fa tafiqa an-nasu yashiruna lahu ilayya حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرتها a gabar da ya fara magana cewar a halin kasancewa sai yana tafiya a cikin kasuwar madina kwatsam sai ga wani manomi to wannan na baƙi. malamai suke cewa abinda ake nufi da shi manomi ana cewa da manomi na baƙi saboda yana ƙoƙarin fito da ruwa a ƙoƙarinsa ne ga wato ainihin shuka ta sami inda ruwa zai isa gindinta ya dan bude nan ruwa ya isa ya bude nan ruwa ya kai ko noman rani ko na damuna sa dai wato ani ruwa ya isa ga shuka to wannan kokarin fito da ruwan sai ake ce masa nabati daga wato annabt shine wato kokarin tsamo abu istinbat shine tono abu daga inda yake cikin surkuki ko sako to sai ake cewa manomi nabati fa idza nabatiyun ko idza nabatiyun kwatsam sai ga wani manomi min nabati ahli sham daga manoman garin sham to bayan wannan malamai suke cewa ana amfani da kalmar nabati ana nufin wanda yake wato ainihin baubawa waɗanda ba larabawa ba cikin mutanen da suka gauraya da wato ainihin wasunsu aka samu cakuɗe ne to irin wannan ko ka ce in ji bahaushe na cewa barbara yin yawa to wanda aka samu gauraya dai wasu da wasu taron wato ainihin baubayi wanda ba laraba ba to akan ce mai irin wannan ma na batsi a ruwayar ma'amar akan wannan gaba ta cewar idza na batsiyu min na batsi ahli sham ita abin da take cewa idza nasraniyun ja'a bi ta'amin lahu yabi'u kwatsam sai ga wani kristi kaga idan muka takaita iya ruwayar da take gaban mu dan an ce mana manomi ba za mu iya sanin kirista ne ko ba kirista ba an fahimta amma wannan ruwaya ta fito mana cewar kwatsam sai ga wani ba kiristan manomi ko ko sai ga wani manomi kirista an fahimta wannan ta da ƙara fito mana da ma'anar wannan gaba ya zo da abinci don ya sayar to a daidai wannan gaba da muka samu ƙarin bayani daga ruwayar ma'amar tana fito mana da abin da muka samu kanmu a ciki yanzu ashe ba sabon abu bane da ɗaɗɗe ne tsoho ne cewar kiristoci da wasunsu daga cikin ma'abota addinai karkatattu a koda wani lokaci sukan yi iya bakin ƙoƙarinsu wajen ganin sun kiristantar da musulmi ko kuma sun batar da musulmi zuwa ga abin da suke kai a duk sanda musulunci ya zartar da wani hukunci akan wannan musulmin sakamakon ya yi ba daidai ba sukan so su ribaci wannan damar su nuna cewar ai wannan addinin da yake ciki addinin matsantawa ne ga ma abin da ya sa shi a ciki ita ho gare su su za su samu damar da za su karɓe shi ba tare da sun sa shi a cikin wannan tsaka mai wuya ba ashe ba sabon abu ba ne. an dade ana haka kisa kwatsam da an ce ha an zartar wa safiya hukuncin kisa ta yi zina an ganta da ciki ba miji ba kuma magana cewar an mata fyaɗe ko makamancin haka suka yi wuf aka ce maza ki to ga masu kare 'yancin 'yan adam zo mu baki mafaka ka tsaya mata da kuɗin jirgi inda za ta zauna ta shakata ta hole ta je ma kasar da bata taba zuwa ba wani ma na ta bai da kuɗin zuwa can saboda a karkatar da ita a ɓarar mata da addininta a kuma kawo tarnaki ga mai sanya aiwatar da tsari na addinin Allah to haka abin yake faruwa tuntuni ba sabon abu ba ne sai dai kawai salo da ya sauya a da an ce ga wani shi ma an zartar masa da yanke hannu nan da na sa ya ce to ya kake gani za ka zo gurin to haka ike ta faruwa daga nan zuwa can daga nan zuwa can ba wai sai a najeriya ba ko ina a duniya yanzu haka ake da zara aka ce ga wani ba daidai ba an zarta masa da hukuncin Allah sai ka ja ana kokarin ya za a yi hira da shi a bashi kafa ko kofa ya ji cewar eh zai iya wato ainihin bin su su bashi mafaka a barab da wannan hukuncin da za a yi ko nan ba jimawa kwai baiwar Allah da ta zubawa mijinta shinkafa bera da ake cewa maganin kisan bera a cikin ɗan wake shi ya mutu abokansa suka mutu ake magana zarta mata da hukuncin kisa da ta mana nan ƙungiyar masu kwato yanci masu barar da yanci suna ƙoƙarin za su bar mata da yancinta na ta samu zarta mata da hukunci ta kubuta ga Allah ta kubuta duniya da lahira to haka yake faru ko dai su tuho kai tsaye gare ku daga can inda suke tushen arnancin ko kuma su yi amfani da wasu da suke kusa da ku munafukai su ribace ku haka yake ta faru to nan ba saba bane ba yana da tushe tun can farko haka iyayensu a addinin kiristanci da sauran addinai gurbatattu suke kan wannan tsari kuma har yanzu ana bin musulmi akan wannan to haka sai ka san me kake kada ka zama ka ba da kofar da za a halaka ka yayin da wani hukunci biyo kan kashe na shari'a ka ci saboda wani ya zuwa ce yanzu yana yi da kai bayan kuma kai ka san makiyanka ne ka biye masa tura wannan hadisin ya kare mu da wannan ya fito mana da shi fili sarari mu zama bisa kuwa da kuma wayewa sannan bayan haka ya ce hatta ja'ani fa dafa a ilayya kitabar wannan kirista manomi da yake ta tambayar ina kaf dan mali aka nuno masa ne sai da ya zo gare ni imiƙa min wasiƙa in ka ji kitaban ana nufin wasiƙa ba littafi ake nufi ba imiƙa min wasiƙa a wayar ibn mardawaihi ya zo da bayanin fakataba ilayya kitaban fi sarqatin min harir sai shi wato sarkin da ituro sarkin gassar sai ya turo min da wasiƙa rubuce a cikin wani ƙyalle na alhariri a ruwa da take gaban mu ta gaya mana a me aka rubuto wasiƙar ba a takarda ne da lokacin basu da takarda irin wani da muka saba galibi dama akan samu jemammiyar fata ne a yi rubutun a jiki ko a sami yadi ƙyalle a yi rubutun a jiki ko a sami allon kafaɗar dabba da yake da faɗi a yi rubutu a jiki sai wannan gabar take gaya mana cewar a wannan ruwayar a a cikin kyalle na alhariri aka rubuto masa wasiƙar kada ka ga an miƙa mutum kyalle ko miƙa mar yadi ka ce wasiƙa ce ma ga lalle ma tunanin ka ya kawo dai na daga cikin ɓaddaba mun da suke a dafa a rafe har a ciwo ka to kuma da yake cewa wa kuntu katiban faqaratu dama na iya rubutu sai na karanta wasiƙar to a daidai wannan gaba ta ne mana bayanin matsayin ka'ab ɗan malik cewar ko lokacin da wato suka ratso na jahiliya shi ba diɗin yake ba ya yi karatu ya yi rubutu ma'ana ina da matsayi na kasancewarsa masanin karantawa da rubutawa ya ci dama na kasance marubuci kuma sai na karanta ta ba lallai ka iya rubutu ka iya karatu ba kamar da za ka iya karatu ba ka iya rubutu ba amma sai ke ga mana dubbin ya iya an gani dama ne marubuci ne sai na karanta ta imana na iya rubutu na iya karatu ne amfani da rubutun da aka turo min na karanta na fahimta shi sa malamin ko da rubutu daban na ko da karatu daban sai da wanda aka sami ya haɗa bin a iya bashi wannan maddojin gaba ɗaya koyar amma ko a filin koyarwa dama an kaje kana koya mutum rubutu ya iya karanta bai iya karanta ba ruwan kai kai dai inda maka rubutu dai dai fadin lalata bukatar ka biya. kan ma ka wahala in dai malamin rubutu aka baka to a yi rubutu kawai daidai kai shine matsalar in ba a daidai ba ka samu matsala da wanda bai amma in dai an yi daidai to kai matsalar ka taka ko an iya karanta ko ba iya karanta shi ko mai so a iya karatu ba ruwansa da iya rubutunka shi dai abin da ya rubuta ka iya karanta isa ko sunansa ma da bambanci akwai reading akwai writing ko eh, kitaba kira'a kowanne zaman kansa yake su za ka to yana daga cikin wanda Allah ya datar da shi kini ya gama da wannan matsala zai iya karantawa zai iya rubutawa da ya ce aka kawo masa wasiƙa daga maliki gassan kamar ya gassan abinda ake nufi da gassan wasu mazauna garin sham tun dama aka ce mana fa'iza ko idana batiyun min nabati sham ko ko min nabati ahli sham sai ga wani wato ainihin manomi daga cikin manoman garin sham ko manoman jama'ar sham to abinda ake nufi da maliku gasa sarkin jama'ar da suke zauna a garin sham su waɗannan mazauna garin sham su ake cewa da su gassan da aka ce maliki gassan mana sarkin jama'ar gassan da ke garin sham yayin da musulmi suka wato ainihin fitar da su daga garin sha daga baya shine suka koma asar wato rum suke zama can suka haɗu tare da waɗanda suke rumawa ɗin dangantaka su kasar ƙafa tare da su to amma dai asali su mazauna garin sham ne su ake cewa gassan maliki gassan ma'ana sarkin jama'ar gassan da ke zaune a cikin garin sham yake cewa qad balagana anna sahibaka qad jafaka cikin wasiƙa labari ya cin mana ko ya isan mana cewa abokin hulɗarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad jafaka abinda ake nufi da jafaka ya ƙaurace maka ya daina abokantakar da yake da kai ya yi watsi da kai kamar yadda ruwa yake watsi da kumfar da yake tafa da ita Allah ya ce fa amma zabadu fa zahabu? jufaa kad jafaka an gane amma abin da yake wato kumfa idan ruwa in kawo ya kai ya kawo sai ya watsi da ita fa zahabu? jufaa sai wato ainihin katar da shi ya zama ba komai ba ya wato ainihin ya ya dashi ya zama wato kumfa dama da ta taru zuwa an jima sai ga ba ita to ma'ana ya mai da kai kamar kumfa ya mai da kai ba kowa ba ya yi watsi da kai ya fita harkarka aka yi amfani da kalmar da za ta sa iji wato cewa e eh, lalle fa an yi watsin da shi don ya ji ciwo a ransa ya ce eh, to ga masu son sa fa yanzu an fahimta ko to shine abin da ƙarjafa ka take ne ya yi watsi da kai ya zama wato kamar ba kai ice walam ya ji alkallahu fi dari hawanin wala madya'a Allah bai sanya ka ba a gidan kaskanci ko wulaƙanci kuma bai sanya ka a gurin da haƙƙinka zai tozarta ba a gurin ibnu a'id ruwaya tana cewa fa inna laka mutahawwala maimakon wannan bayanin cewar wallam ya ji fi dari hawanin wala madya'a a cikin ruwayar ibn ayat tana cewa fa inna laka mutahawwala kana da gurin canzawa zaka iya barin nan da akai watsi da kai ka zo inda za a yi haba haba da kai a karɓe ka to wannan lafazin shi ma ya zo da wannan salo dai abin da yake nufi da wannan maganar cewar ai kai ba wanda zaka wulakanta bane ba wanda zaka rasa haƙƙinka bane in nan sun wulakanta ka sun watsi da haƙƙinka mu ka zo za mu kula da hakinka dama mu masu tutiyar kare haƙƙi ne ashe an daɗe ana cewa yancin dan adam ake kariya ko kawai raya wancan ake yi yanzu sau da ba ta haka aka fito farar da garaje ana faɗa da hukuncin da aka zartarwa da mai laifi sai a ga cewar ai eh, ai bai dace ba za to ai ai haƙƙin dan adam zamu shi ba mai laifi na da haƙƙi zamu ka koma haƙƙinsu sai a ci ku da wannan buguzun din saboda haka su ma abin da suka gaya masa kenan suke cewa da shi falhaq bina nuwasika akwai kuma da yake cewa nuwasika duk kowanne ka faɗa daidai ne akwai ƙari a wannan gaba a ruwar ibnu abi shaiba tana cewa falhaq bina nuwasika fi amwalina ka zo ka haɗu da mu ka iso gare mu ka dawo gurinmu za mu tarayya da kai a dukiyoyinmu ai da ma dai yana raye matsalarsa ta me zai ci ya sha isa e, sutura ce a kula da abubuwan da zai rayu da su to ka dawo gurin gurinmu dukiyarmu kamar taka ce za mu ta tarayya da kai akan dukiyar mu komai za mu saka maka za ka samu walwala da miƙe ƙafa to sannan bayan haka suke cewa fa qultu hina qara'tuha da na gama karanta wannan wasiƙa sai na ce wa hadhihi aidan min albala bala wannan wasiƙar wani daga cikin jarraba ce ta sake doso ne wata daga cikin jarrabar ce ta sake nufo ne to a ruwayar ibnu abi shaiba da ya gama karanta wasiƙar sai take cewa qultu inna lillah wa inna ilaihi raji'u sai na ce daga Allah muke kuma zuwa gare shi za mu koma alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna ina cha to ga foto musibar ta kuma tunkaro ne, ba ni da abin yi illa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya goya da cewa fiye a ahlul kufri yanzu haka fure ne suke tsammani da kwaɗayin za su same ni an fahimta su to ga wata tsaka mai wuyar za su samu kai na yanzu a ban fita daga waccan matsalar ba wata tana kunno kai to haka Allah yake jarraba bayansa idan yasu sai a goya maka wata jarrabar jikin wata wata bata tafi wata ta zo to mafita ne ka koma ga Allah in ka rasa koma ga Allah to sai ki dima ta karu akan ta da sai ka zautu ka rikice a rasa ma inda kake amma da yake shi wato ani a fadake yake sai ya koma ga Allah subhanahu wata'ala yayi istirja'i kaga idan muka takaita ruwaya da take gaban mu ba za mu gano cewa yayi istirja'i amma muka goya da wannan tana gaya mana da ya gama karanta wasikar ya mai da al'amarinsa ga Allah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan ya gwada cewa qad tami'a fiya ahlul kufr yanzu haka fare ne suke kwadayin samu na saboda wannan jarraba da na samu kaina a ciki to wannan gaba tana sanar da mu kasancewar Ka'ab dan Malik bayan karatu da rubutu da Allah ya masa baiwarsa ba dolo bane ba kidahu bane mai basira ne da ilimi to ana gaya mana cewar faɗakakke ne a ilimin ma wayayye ne a harkar karatu akwai wanda ya iya karatu da rubutu amma sai abu ya zo da yake buƙatar zurfafa tunani da fahimta sai ka ga an masa dabara har ka jana cewa na ƙauye ya cuci na binni gashi da binnancin amma kuma binnancin bai rana ba ko to ka baya cikin irin waɗannan bayan karatu da rubutu da ya iya a faɗake yake watsakai iki ina fahimtar wato ainihin abubuwa don haka da wannan musiba ta tunkaro shi ta gayyata daga bangaren arna ta wannan wasiƙa da aka zo masa da ita wacce ke ɗauke da halaka nan da nan sai koma ga Allah subhanahu wata'ala kuma ya gano cewar kafirai ne suke ƙoƙarin sa sai bai bada kofa ba Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa bashirin sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا inna وإنا إليه راجعون tuba wanda ya wannan ko zai samu fita ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun to Allah ya datar da shi da kuma zuwa ga Allah sakamakon haka kuma ya ga cimma samun mafita ice fata yammamtu bi hatta nura fasajartuha ina gama karanta wannan wasiƙa sai na nufi tanderin gasa gurasa sai na ƙone ta to an ce tayammum shine nufa abu fatayammam sai na nufi a tanur shine ainihin wato gurin gasa gurasa wanda har yanzu ana yin sa ana gasa gurasa wanda ya san masu gasa gurasa da kuma masu tukwane za ga ana yin sa rushe shi can kasansa an ɗanyi huda inda wuta za ta rika kawo sako kamar yadda masu gidan burodi suke abin nan to shine tannur fasajartuha kalmar sajarha wa idal biharu sujjirat ko fasajartuha to abin nufi sai na kone wannan wasiƙa shi sa ma yake cewa da taba sijar to amma sutu larabawan masar duk inda jimin take sukan faɗe ta gainu sijar sai su ce sigar sai ba wuce shi bai ce sigari an gane ko su eh. sai na kone wannan wato anin wasiƙa a ruwayar ibn mardawai tana cewa fa'amattu biha ko fa'amittu biha ilatan nurin bihi fasajartuhu biha to wannan fa'amittu in ta da fito mana da ma'anar fata yammamtu Eh, amittu na nufi kaza tayammamtu ma na nufi kaza sai na nufi wato tandaru na je na kone ta to na mana nuni ga karfin imanin ka'ab dan malik yadda ya sa kafa yawance kalida gayyata arna ifi karfin zuciyarsa ya rinjaye ta fatali da gayyatar da aka yi masa daga wajen arna tunan na karfin imani da ne da yake tare da shi illa kasancewa suna cikin halin jarraba na suma yan uwansa musulmi abin da ya faru da shi mai kama da na munafikai ya sa ya samu kansa a tsaka mai wuya har an yi su umarni da kada wanda ya sake kula shi don a tantance na kwarai daga munafikai yace hatta iza madha madha al-40 min al-50 aka samu shuɗewar kwana 40 cikin 50 din da muka yi wastalbata alwahyu wahayi kuma ya jinkiri aka ɗau lokaci ba yau manzo wahayi ba idza rasulu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yatini kwatsam sai ga manzan manzan Allah mana dan aiken manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi faqala inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya'muru yace da ni haƙiƙa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana umartarka anta tazila imra'atak ta cewa ka kaura cewa matarka fa qala utalliquha yace cewa in sake ta ko kuma sakin ta zan yi amma za af'al ko kuma me zan yi ya ake nufi dan ce mata qala la bal i'tazalha bal i'tazilha yace a abin da nufi ka ce mata fala taqrabanna ha kada ka kusance ta da nufin biyan bukatar sha'awa ba kai ba saduwar aure da ita wa arsala ila bayya bi mithli zalika abokan matsala ta su ma aika musu kwatankwacin wannan sako shirka da wanda ya ci gaba da kula matarsa fa qultu limrati sai da matata alhiqi bi ahliki to maza ki tafi gidan ku ki je ki sadu da iyalanki fa kuni indahum ki tabbata ki zauna can gurin su hatta yaqdi Allahu fi hadha al-amr har Allah ya zartar da hukuncin sa game da wannan al'amari namu ce da i wastal basal wahayu an ce labisa kamar wato mutum ya zauna a guri ya tabbata ya ki barin gurin to ma'ana wahayi ya tabbata daga inda yake zuwa bai taho ba shine ya jinkiri an fahimta ko kamar yana zaune can inda ake taso mai kawo shi ba a taso an kawo ba to da haka sai zaman to wahayi ya jinki sannan da yake cewa in shi wanda aka turo da saƙo haƙiƙa manzan Allah yana umartarka da ka ƙaurace wa matarka to shine malamai suka ce wannan matar ita ce umaira yar jubair ita ce matar ka dan malik to ita ce umaira yar jubair dan sakar dan umayya mutuniyar madina ita ce uwar ‘ya'yansa guda uku da yake da su abdullahi mai masa jagora da muka fara wanda shi aka ce hadisin an abdullahi bin ka'ab bin malik hadisin da muke karantawa kuma ita ce babar ubaidullahi ɗansa ita ce kuma babar ma'abad ɗansa ina da ‘ya'ya uku da take tare da ita wasu kuma suka ce a'a sanda haka ta faru da shi yake ba da wannan bayanin da labarin ba ita ce matar da take tare da shi ba matar take tare da shi a wannan lokacin ba ita umaira ba ce matar take tare da shi a wannan lokaci sunanta khaira ita ce matar take tare da shi amma dai da waccan magana ita ce tafi karfi sannan an ce mana sai ga dan aike daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da bayanin a ƙauracewa mata waye dan aiken kamar yadda yake a ruwayar waƙidi ya ce shi shine Kuzaima ɗan Thabit shi aka aiko zuwa ga kaf dan Malik iga masa cewar ya cewa kusantar matarsa bayan haka yake cewa fa qultu limra'ati alhiqi bi ahliki yace da matata to maza ki tafi gidanku ki je ki riske iyayenki fakuni indahum ki tabbata ki zauna gurin su hatta ya qadiya ya qadiya Allahu fi hadha al-amr har Allah ya hukunci akan wannan al'amari to da wannan gaba shine malam Imam nawawi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa wannan dalili ne akan cewar lafazin alhiki bi ahliki tafi gidanku da maza suke gaya wa matayensu daga lokaci zuwa lokaci to ba bayani bane garai da yake nuna saki yanzu aka yana taimaka tambaya mata ala gafata malam mijina ya ce in tafi gidanmu to saki nawa ne an gane ko haka yake faruwa to shine wannan bayanin imamun nawawi yake cewa to wannan da aka ce da yace da ita to tafi gidanku ina tabbatar da cewar ba bayani bane na garai da yake nuna saki in mutum yana nufin tafi gidanku saki ne sai ya bayani da zai ƙara fito da haka ce abin da nake nufi tafi gidanku na sauwaƙe mata amma inda iya cewa ya tafi gidanku to ba za a kirga shi saki ba an fahimta ko inna ma huwa kinaya kawai da a ce wato rufa ne sakayawa ne walam yanwa bihi talaq walam yaqa da haka shi kansa ka'ab anan ba saki yayi nufi ba don haka ba ta saku ba saki bai afku ba haka wannan sama da zai faɗi wannan kalmar a zuwa cikin to ashe ka saki mata ka cewa ne ta tafi gida wa ya ce muku na sake ta haka ta ja muku na sake ta to ta ce ka ce tafi gida ya ce eh na ce ta tafi gida amma cewa ta tafi gida saki ne ana tubura sai ce to ana da hadisi an gane ko ko gaba alƙalin aka je su to ai ga ka abdul malik ma yayi kuma lokacin nan bata saku ba ya za a saka mun tawani ba an gane ko yawa kuma ko gurin alƙalin ka je da wannan hadisin zai shi ma shari'a ta ai ba ta saku ba haba alƙali cewa bai ta tafi gida sai to ai a lokacin manzo ma an samu ta tafi gida kuma bai zama saki ba da ba muke takama an gane ko shine sannan a wannan gabar akwai abin da malamai suke cewa saddu dari'a toshe kafar faruwar barna kaucewa hanyar da za ta kai ka ga matsala tun farko ka toshe ta to an samu wannan a wannan gaba cewa fa aka yi wa matarka icen sake ta yake nufi aka ce ba sake yake nufi ba kai ba saduwa da ita ah, to ba sai tana nan saduwa da ita ba ko ke tafi gidanku anan ya toshe wa kansa kafar faruwar saduwar shi tun da jarraba ce so ake kuma a tantance mu kuma karɓi tubanmu to ke dan samu matsala tuba na ba tafi gida ba ma ke nan bare da ki an gane ko to da ka to ya taddo zari'a toshe kafar da za ta iya kai ka faɗa wa matsala kafin ma a kai ka faɗa sai ka toshe kafa to da ka sai ka tafi gidanku daga nan da ya zuwa Allah ya hukuncin sa ai ba ma ke nan bare da ki sau da in ya da ita kuma ya karya dokar da aka yi masa sai kuma matsala ta karu akan matsalar da ake ciki ta ce to tafi gidanku to sannan bayan haka sai ke cewa fa ja'at imra'atu hilal ibn umayya sai matar hilal dan umayya ita kuma ta zo wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa na lahu tace da shi ya rasulullah inna hilal ibn umayya shaykhun da'i haƙiƙa hilal dan umayya ya manzan Allah tsoho ne mai shekaru shekarunsa sun nisa laisa lahu khadimun ba komai yake iya kansa ba kuma ba shi da mai masa ba mai masa hidima fa hal takrahu an aqdumahu kana kyamar nima ta masa dawainiya in hidimta masa qala la yace bana kyamatar ki masa dawaine ki je ki cigaba da hidimta masa walakin la annaki amma kada ki kuskure biya bukatar sha'awa da ki fa qala innahu wallahi ma bihi min harakatin ila shay tace to ai na rantsa maka da Allah manzon Allah shi a halin da ake ciki ma yanzu bai da wani katabus a komai ma maganar ma ya saurari mace yanzu ba ta gabansa tsaka mai wuyar da yake ciki ta sa ba wannan tunanin a tare da shi ba wannan ba ma wasu abubuwan da yake iyo kansa yanzu baya iya komai ma yanzu baya iya kansa to wanda yake tabbatar da cewa idan mutum yana cikin damuwa takan hana shi sakat ya kasa komai da yake iya in yanzu ne karancin imani da karatu sai ce jifansa aka ta akwai jifan ne wani aka jeho dutsen ba za ka tashi ba an gane ko eh, haka rayuwa take yanayi daga lokaci zuwa lokaci ubangiji na sauyawa bayi ka koyi ka sa Allah a gabanka komai sai zo maka da sauki a ƙari jifan tunda ka riƙe Allah a gashi mun ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yayi su subhanallah su waye in dai ka dimance su da kake yi yau da gobe a ƙari jifan in ma da masu jifan su zai wuce ka ba zai sauka kanka kuma ya sauka ba yadda zai da inda ba zai ja da ikon Allah ba so da haka sai take cewa kana kyamatar wa miji na hidima gashi a halin da yake ciki komai ma bai iya yi wa wallahi ma zala yabki منذ kana min amrihi ma kana na rantse maka da Allah manzon Allah tunda wannan al'amari nasa ya faru bai da abin yi sai kuka ko da lokaci kuka yake ila yaumihi hadha har zuwa yau din kwana arba'in da kace kada ya kula matarsa to har zuwa yau kuka ko iki ina cikin tashin hankali da damuwa to wace ce matar hilal dan umayya da ta zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam take roƙon a ba ta dama ta hidimta wa mijinta take so ta san an hana ta masa hidima ne ko ba a hana ba ita ce matar da ake kira da khawla yar asim khawlatu yar ita ce matar wato hilal bin umayya da tashi shi tsoho ne ba'i abin take nufi da ba'i asalin kalmar ba'i kamar wani wanda ya ɓace ɓataccen abu amma ana abin take nufi an kasa in abu ya ɓace ai ba ka iya samun wani moruwa da kake da shi ko to shi ma tsohon ya tsufa inda wani ƙaruwa da kake da shi ba za ka samu an fahimta to ya yi tsufan da yanzu bukata a bashi ɗauki yake ba shi zai baka ba to shi ne take nufin shekarunsa sun nisa wani salo ne na magana to sannan bayan haka take cewa ko mai aiki bai shi da zai kama masu saurakan an ce ni kada ya kula ni ko in ƙaurace masa ya ƙaurace mun to abubuwan da yake ba zai iya wa kansa ba ta ya zai same su ta ya zai iya aiwatar da wani abu to a daidai wannan gaba da take cewa shin kana kyamar in hidimta masa ne shine malamai suke cewa gaba tana tabbatar mana cewa yana daga cikin haƙoƙin da miji yake da shi akan matarsa ta masa hidima ta ɗawainiya da shi saboda haka wasu da suke ba da fato cewar ai ba miji bai da wani haƙƙi akan matarsa ya ce harkar wato ainihin tafuwar abinci harkar wato ainihin kai masa ruwa harkar wane ne harkar waye ya ɗauki kuku? a tun ka jana wannan dama aka samu eh, amma addinin musulunci mace ta hidimta wa miji haƙƙi ne a kanta shi ya sa ma 'yar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama fatima a ƙoƙarinta na hidima da take wa mijinta aliyu bin abi talib har kanta hannunta yake da haka ta ji an samu bayi ta je gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ta ce ya manzon Allah a ba mu baiwa ko na samu sassaucin yanayin da nake ciki kaga hannuna dukkanta ta ce bata same shi ba ta bar sako gurin Aisha da yazo aka gaya masa sai ya gidanta ya same ta ita da mijin nata ce na samu sakonki ce ba na gaya muku abin da yafi wannan ba ce a gaya mana manzan Allah ya ce to duk dare kafin ku bacci ku ce subhanallah 33 alhamdulillah talatin da uku Allahu akbar talatin da hudu ya fi bai wadda za a baki in kin ambaci Allah kika koma gare shi zai karfafe ki da karfin da zaki iya tsayawa da abin da ke kanki na haƙƙin wato hidimta wa miji kaga ƙurunƙus kenan ɗan gidan manzo ta yi fatawar ya kuma ba ta ga amsa sai ka koma kuma yar wanda ke biye da shi da babu kamar sa cikin sahabbansa abubakar siddiq ga yarsa can asma'u yar abubakar tana ƙarƙashin zubairu bin al-awwam ita ma ta ce zubairu a duniya bai da komai sai doki shi kaɗai ya mallaka ba bawa ba kuɗi ba gonaki ba kadarori sai wannan doki kawai na da an ce ku taho za a tafi ɗaukaka dinin Allah zai ba zama ya zo ya kwance doki a tafi da shi ta ce to shi ba wai ɗawainiya da shi ce tafi na ba a matsayinsa na mijina ɗawainiya da dokinsa ya fi kura shi ni nake zuwa je yi wa dokin ciyawa nema abincin kawo masa kuma in share gindin turkensa ci ya fi min wuya akan wa shi ba su hidima ba kuma yanzu da an zana cewa fatima tana daga cikin wato mata guda hudu da manzo yake cewa a duniya ba wasu mata da suka cika kamar yadda mazaje aka samu cikakku da dama sai mace hudu yace akwai khadija akwai fatima akwai maryam akwai kuma asiya yar muzahi su kadai da cikin mata suka cika sauran duk ba cikakku bane sai ka jana ce ala samu ma ya su to ke kina hidima irin yadda ta ga mijinki ko kina cewa aure ba bauta ba ne ko to a wannan gaba gashi ita ma tana cewa manzo kana kyamatar in hidimta wa hilal dan umayya ne da aka ce kaurace masa ya ce a ani nazo da a hidimta wa miji ba na hana ba abinda aka hana ya biya bukatar sha'awa da saboda wannan zai kwaran yamar damuwar da yake ji to ana so ya ɗanɗani ɗaɗɗin abin da an fahimta ko in a kwana arba'in ɗin da aka yi suna samun sassauci ta nan to a ragowar kwana goma da za yi ana so su ɗanɗana wannan ɓangaren an fahimta ko saboda haka haƙƙi ne akan mace ta hidimta wa mijinta a abin da bai saba wa shari'a ba in yi umarni da sabo nan ne ba shi da haƙi faƙala ne ba zo ahali ka ce sai wasu daga cikin iyalai na bangaren. dangi na suka ce lawista azanta rasulallah sallallahu alaihi wa sallama fi imra'atika kai ma da ka je ka ne umarnin manzo iznin sa game da matarka faqad adina limra'ati hilal bin umayya haqiqa yayi wa matar hilal dan umayya izini an taqdumahu da taje ta hidimta masa فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل ni ko sai nace a ni kan bazan je nemi izinin a kyale matata ta ci da hidimta min ba gurin manzo bazan je ba wa ma yudrini ma za ya qulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam na san me manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi zai ce idza sta'adantuhu fiha in na nemi izinin ya kyale matata ta zauna a gida ta ci da min hidima naji bazan sadu da ita ba wa ana rajulun shabu ce kafa kumanta ni fa saurayi ta ƙarfi na ba irin hilal bin umayya nake ko ce fa labistu bi zalika ashara layali na zauna a wannan yanayi ni nake kai na komai dare goma fa kamula lana 50 laila har kwana hamsin ya tabbata ya cika gare mu min hini naha an kalamina daga sanda manzo ya hana a sake mana magana to anan yana da fito mana da daraja da matsayi na ka'ab da fahimta da basira da ganewa da yake da ita saboda ina mana nuni cewar a shari'anci hukunci na iya sabawa sakamakon sabawar mutanen da hukuncin ya shafa hukunci yana iya sabawa sakamakon sabawar halayen waɗanda hukuncin ya shafa ko zai shafa filal ɗan umayya tsoho ne ka'ab ɗan malik saurayi ne saurayi ba daidai yake da tsoho ba tsoho ba daidai yake da saurayi ba idan hukunci ya zo a iya samun bambanci an fahimta saurayi ina cikin ganiyar sha'awarsa tsoho a harka ta sha'awa da ma ba sha'awar ba a halin rauni yake sai dai a haƙura da abin da aka samu to tun da haka ne ashe tun da halayen sun bambanta gangar jikin mata bambanta to hukunci ya iya saba to sanin wannan a cikin shari'a da yake da shi yasa ya ce ni dai ba zan je neme zinan manzo kada sai na je nemo izinin sake kwabo wani abin kuma a yi hukuncin kuma da ya fi wancan da nake ciki mara daɗi a ci an to saboda ma ka ga wato baka ga tsoho ba shi wato baka gane ma cewar shi ya yi rauni kai kana da ƙarfi ba wato abin da aka maku da aka daidaita kusa kusa kwan shi ne bai ishe ka ba ko to a iya hukunci mai zafi a kansa sai ce ba za a nuna. zan jira daga nan zuwa abin da Allah zai to wannan fahimta ce da zurfin tunani da wayewa da ganewa da ike da ita in wani ne tsokin shi ije ya faɗa ka sai je ya faɗa musamman ma wasu suna zugo shi to kai ma ka je ka nema mana sai ba za da ba zan jira abin da Allah zai ni saurayi ne zan iya kana awa shi kuma ba zai iya ba ta je ta yi masa fatarsa ni saurayi ne kada sai na je na nemi matata ta zo ta zauna sai ta zo ta zauna kuma shi ɗaya ta da mutu kai in ka masa da ita wani ne san kasa da ita da kai fa sai ita ko nan ba sake faɗa matsala ta je ta zauna Allah ya kawo lokacin da ya hukunci to wannan na nuna mana cewar mu zama masu fahimta da hangen nesa a duk abin da muke sawa a gaban mu eh, wannan shine abin da ya sawaka a yau abin da muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko tuban harshe Allah ya mu na ya eh, abu da haka da ah, ah, da an fahimci tambayar mai tambayar ice abu qatada da yake da dangantaka da ka'ab bin malik kuma yake matuƙar ƙaunarsa da ya je tambaye shi bayan ya masa sallama bai amsa ba ya tambaye shi bai san yana son Allah da manzo ba ya ce Allah da manzo suka sani shi bai sani ba har irin su ƙadi eh, ya Allah ji kansu da rama yake cewa da yiwuwar wannan bayani na cewar Allah da manzansa su suka sani shi bai sani ba ya faɗa ne a zuci saboda an hana su musu magana kuma ga shi ma zai masa sallama bai amsa masa su da haka wanda ya ƙi amsa sallama ba a zai faɗa masa wannan maganar da ita ba tana cikin magana sannan bayan haka kuma muka ce to aje ma ya gaya masa ai ita kalmar ba daɗi ne da ita ba sau da shi ba haka yake so ya ji ba ya so ya ji an masa shaida cewar iya eh, a saninsa da iya san shi yana san Allah da manzo sai ce Allah da manzo suka sani shi ma bai sani ba to ne sa idanunsa ba kasa rike hawaye kuka sai kuma fita ya tafi to gashi yanzu kuma da aka cika kwana arba'in an zo da cewar kwana goma ne suka rage ba a da buƙatar kowannen su sadu da matarsa sai wasu daga cikin iyalan ka'ab suke cewa to kai ma ka je ka nemi izini mana tun daga wani ya nemi izini an fahimta ko to wannan gabar shine yake cewa ah, to ina su ina yi masa magana tunda an hana yin magana an gane ko gare su to wani abin da zai fito mana da shi shi ne cewar za su iya fahimta cewa tunda a kwana goma nan da suka rage har an taso wani ya zo ya magana an gane ko da shi to da yiwuwar su ma sa iya cewa wani abu wannan kenan in kuma ka kau da kai daga wannan za ka iya cewa eh to ai ko da aka ce kada su kula kowa suna nan tare da matayensu an gane gashi har tana cewa eh, yanzu da aka ce kasu kula su ga ɗaya daga cikin matansu ta zo suna cewa ba a so ta hidimta wa mijinta aka ce ba hidimta musu ne ba a so ba saduwa da ita ne kada i kaga su da suke tare ba zai ba a ce a cikin gidan nan wata magana ba ya ta ratsa ba suna zaune da su da matan a sauran jama'a gari da suke hulɗa zaman su a gida kamar zaman kurkuku suke na kurkuku dan ya hira dan cikin kurkuku ba daɗi yake ji ba an fahimta ko ba wannan yake so ba da shi sakewa yake so ya samu to da to wannan da yiwuwar ita da aka ce wata daga cikin iyalansa zai iya kasancewa mace ce matarsa da suke tare ta bashi wannan sharto tunda an ce matar wanta ni ka tafi gida kai ma ka je ka nemo izini mana dan neman ci gaba da zama a gida na maimakon ci suna tafi gida gidanmu ai an fahimta so da to wannan magana ta abin da ya shafi cikin gida su da iyalansu ai ba a hana ta kwata-kwata ba da sahabbai da suke hulɗa yau da gobe shine ba za su samu wannan ba an fahimta ko amma dai ba zai ba ce ka zauna tsawon kwana arba'in sai dan ta kura me za a yi an gane ko to kuma wanda ba kurma ba ko kace yi maka magana ta kurame ba komai zai iya maka ma da kurma ka fahimce shi ba to da wani sai mu fahimce eh a farfajiyar mu'amalarsu da sahabbai kwata-kwata aka ɗauke musu yin magana amma da su da matansu suke a tsawon kwana 40 zuwa 50 nan da suka yi an ga mana cewa har ta zo ta ce to ba ta hidimta musu ba an ce za ta hidimta to ko wanda zai hidimta za a ce mai komin kaza ko kake kaza tunda wani abu ma ba zai iya ba sai an masa an fahimta ko to su ban da su a wannan hukuncin Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk